الحمد لله الحيي الستير الذي يحب الحياء والستر أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بحراسة الفضيلة ونهى عن الرذيلة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان أشد حياء من الأذراء وأشد غيرة من الكذيبة الخرساء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغيورين على دينهم وعراضهم ومحارمهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أيها المسلمون هراسة الأعراض وحماية الفضيلة سجية إسلامية كريمة من كرائم الأمم وكريمة من كرائم الأمم التي سعت لحفظ إنسانيتها وهو من أخلاق العرب الفاضلة فلقد كان العرب في الجاهلية يعدون المرأة ذروة شرفهم وعرضها عنوان مجدهم ولذلك تفننوا في حمايتها والمحافظة عليها والدفاع عنها زوجة وأما وابنة وأختا قريبة وجارة بل إن العدوان على العرض يجر الويلات والحروب وقد وصل العرب في الغيرة أن جاوزوا الحد حتى كان بعضهم يئد بناته مخافة لهوك العار بهم من أجلهن لقد كانوا بحق لقد كانوا بحق هراة أعراض وهماة فضيلة بصدق على الرغم من جهليتهم الجهلاء فجاء الإسلام العظيم بنوره الوضاء لهذه الأخلاق الفاضلة العالية مهذبا ومزكيا فنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم صالح الأخلاق ويقوم من حرف منها ويسمو بها وبأمثالها لقد حمد الإسلام الغيرة وشجع المسلمين عليها ذلك أنها إذا تمكنت في النفوس كان المجتمع كالصوت الشامخ حمية ودفاعا عن الآراء ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها والمؤمن الحق غير بلا شطط يغار على محارم الله أن تنتهك وفي الحديث أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال قال كلاما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على غيرة شديدة فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني ويقول عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن أخرجهما البخاري ويقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يغار والله أشد غيرة أخرجه مسلم عباد الله جعل الإسلام حفظ الأعراض من الضروريات الخمس التي لا بد للناس منها في حياتهم والتي لا تستقيم دنياهم إلا بوجودها جاء الإسلام ليحفظ دين الناس وليحفظ أرواحهم ويحفظ أكلهم وأعراضهم ونسلهم ويحفظ أموالهم فإذا حفظت هذه الضروريات استقامت حياة الناس وكانت طيبة سعيدة وكانت آمنة مطمئنة وإذا ضيعت هذه الضروريات ودخل الخلل عليها اضطربت حياة الناس وفسدت وتكدرت إخوة الإسلام وإن مما يهدد حفظ العراق اليوم مخططات أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأفراخهم من العلمانيين والحداثيين في نشر الفاحشة عبر وسائل شتى من هذه الوسائل نشر الرذيلة عبر أفلام السينما والقنوات الفضائية الماجنة التي قد وصلت بها الرذيلة إلى عرض الفاحشة في أقبه صورها إعلان للفاحشة بوقاحة وإغراق في المجون بتبجح أغاني ساقطة وأفلام آثمة وسهرات فاضحة وقصة داعرة وملابس عارية وعبارات مثيرة وحركات فاجرة كل ذلك يسوق الناشئة على درب التحلل والعدوان على الأعراض وقريبا شاهدنا الفيلم الذي سيعرض باسم مكرنتا وشاهدنا قبله كثيرا من الأفلام التي تروج الفاحشة ومنها فتو أماكن الدعارة باسم المقاهي والمطاعم والتي تستعمل كمقر كمقر لقاء بين الشباب والشابات وممارسة الدعارة ولكنها تحت غطاء المطعم أو المقهى لتدخين الشيشة ومنها إعداد ما يسمى بعرض الأزياء وانتخاب ملكات الجمال فلقد صار سيحات الموضة حيث تنتج لنساء المسلمين كل ما يخدش الحياة ويفضي إلى التهتك من الملابس الضيقة والعارية والكثيرة والمفتوحة حتى غدت المسلمة أثيرة لآخر الموديلات وسموا بعضها زورا وكذبا بالموضات الإسلامية حيث تخرج المرأة أمام جماهير من الناس لابسة بعض الألبسة الطويلة لكنه فاتن تمشي وتتمايل أمامهم باسم عرض الملابس والأزياء وأخرى تنتقف بأنها ملكة الجمال المحجبة دورا كما شاهدنا قريبا والمراد بالحجاب عندهم غطاء الرأس ولكن تلبس المرأة لباسا فاتنا وتسير أمام الرجال ينظرون إليها ليحكموا بجمالها أو دونه نعوذ بالله من الخذلان ومنها مواقع شبكة الإنترنت من اليوتيوب التي تعرض ما تحتك العرب والسوشيال ميديا وغرف الدردشة نحو تيك توك وغيره كثير فكم من حديث عابر وحوار حار مع صور غير لائقة أسقطت الفتاة فريسة للذئاب البشرية التي تختفي خلف لوحة المفاتيح فالتعامل مع هذه الشبكات ينبغي أن يكون بقدر وبحذر فيا أيها الآباء أيها الأولياء وأيها الأزواج تذكروا أنكم موقوفون بين يدي الله أنكم موقوفون بين يدي الله تعالى غدا ومسؤولون عن أهليكم ومن تحت ولايتكم من النساء والذرية قال عليه الصلاة والسلام والرجل رائن على آله وهو مسعول عن رأيته ويا أيها المسلمات احذرنا التبرج والصفور والاختلاط فإنها فإنها والزنا رفيقان لا يفترقان وسنوان لا ينفصمان غالبا وأوجب أيها الأولياء على من تحت ولايتكم الحجاب الشرعي ذكروهن منزلة الحياء عند المسلمين فالحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء, من الجفاء والجفاء في النار أخرجه الترمذي أكثر من إدلاء النصائح لهن عند ذهابهن إلى المدارس والكليات والجامعات راقبوا من تصادقن ومن تتعامل معهم من الرجال والنساء دلوهن على إحسان المعاملة مع الهواتف الجوالة ففيها من الشر ما فيها واعلموا أيها الإخوة أن من صفات المؤمن الحق غيرته على أهله وقد ورد وعيد شديد في من لا يغار على أهله فقد روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح معشر الأولياء إن الأعراض إذا لم تثن بالعفاف والحصانة واحترام القيود التي شرع أهل الإسلام وسنها في علاقة الجنسين فإنها ستؤكل بلا عوض ولا أثمان وعندها لا ينفع بكاء ولا ندم واللوم أولا وأخيرا يقو على ولي البنت أو المرأة الذي ألقى الحبل على غاربه وأرقى لابنته العنان أما أولئك المتظاهرون بالإسلام ولكن أعداء الإسلام جعلوهم السلاح الذي به يقضون على الإسلام فنقول لهم اسمعوا ما قاله رب العزة والجبروت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم أنادي وأناشد الحكومات في الولاية في ولاية المسلمين بتقوية جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعطاء زيادة صلاحية للحزبة لمواجهة الفساد واسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهاد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة معهم أخرجه مسلم ومعنى يجهد لهم وينصح أن يجتهدوا ويسعى طاقته في تحقيق ما ينفعهم ويصلحهم ودفع ما يضرهم ودفع ما يضرهم ويلحقهم العنة والفساد بسببه ثم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملكا على عواتق جميع المسلمين ففي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فلنتكاتف جميعا لمواجهة هذا الفساد وأهله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya siffanta da siffa ta kunya da siffa ta tsira as-sittir Allah ta'ala ya wajabtawa al'umma musulmi siffantuwa da siffa ta kunya da tsira ina godiya ga Allah ta'ala ina yabo gare shi ina tuba a bisa kurakuraina ina neman gafararsa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ya yi umarni a tsare mutunci kuma ya hana yaɗa batsa da albasha. Allah ta'ala ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana nufin ya yafe muku ya karɓi tubanku wa yuridu allazina yattabi'una shahawat amma waɗanda suke bin hanyoyi na sha'awa-sha'awan zuciya ba abin da suke nufi sai an tamiru mailan aziman ku karkata ku bar hanya karkata mai girma ina ce da annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda hadisi ya zo mana cewa shi ashaddu haya'an min al-azra ya fi tsananin kunya fiye da budurwa wacce take dab da yin aure ira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa masu girma waɗanda suka tufanta da tufa ta kunya da kishi akan addinin su da mutuncin su da aminci mai yawa bayan haka yan uwa musulmi ina wa kaina wasiya da ku baki ɗaya da jin tsoron Allah da takawa da kiyaye dokokin Allah Allah ta'ala cikin alqur'ani ya ji hankalin mu yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ku anfusakum wa alaikum nara ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta wa kuduha an-nasu wal hijara ita wannan wuta makamashin ta sune mutane da duwar yan uwa musulmi tsare mutunci da tsare wato fadila shine sharafa da kuma tsarki wato ɗabi'a ce ne girma daga cikin ɗabi'ar da musulunci izo mana da ita bal ɗabi'a ce wacce dukkan wata al'umma da take fata ta samu ɗaukaka da ci gaba take ƙoƙarin tsare mutunci da kuma tsarkinta domin a cikin wannan insaniyar ta ike domin ɗan adam ba a ce da ce insan ba sai saboda bambancin shi da ragowar dabbobi saboda haka yana daga cikin abin da yake na tsare insaniya ko ɗan adamtaka shine tsare mutunci da tsarki larabawa a lokacin jahiliya duk da cewa ba su da addini amma sun kasance su sumfarta da tufa ta tsare mutunci da kuma tsarki a cikinsu yana ma daga cikin abin da suke alfahari da shi yana daga cikin abin da suke ji da shi tsare mutunci na iyalansu tsare tsarki tsakaninsu shi yasa su larabawa a lokacin kafin musulunci jahiliya suna ganin cewa taba mace a cikinsu ko mutuncinta ko tsarkinta to abu ne wanda yake kaskanci gare su shi yasa suka kware wajen karewa da ba da kariya da tsari ga mutuncinsu ga mutuncin matansu na aure ko iyayensu mata ko 'ya'yansu da suka haifa mata ko 'yan uwansu kai hatta ma makociya suna kare mutuncinta a jahiliya kafin musulunci suna tsare alfarma da mutunci na makociya kuma a larabawa lokacin jahiliya abin da suke shi ne, taba mutunci ya cancanta a zubar da jini da rai don shi shi yasa ake yaƙi fafir tsakanin larabawa a zamanin jahiliya kafin musulunci akan taba mutunci duk wanda ya taba mutuncin wata to duk ƙabila za su haɗe a yaƙi a zubar da jini don tsare mutunci kai larabawa saboda tsananin gaira da kishi akan mutunci har sun wuce gona da iri dan suna binne 'ya'ya mata aka ce dan me su ce ba ma so mu kyale yarmu ta girma a zo yaki a ribace ta zama baiwar wani ko a taɓa mutuncinta ko mu mutu mu batta ta yadda babu wanda zai tsare mutuncinta sai ta yi karuwanci don ta ci abinci gwanda mu kashe ta wannan tsananin kishin larabawa ta cikin haka wannan a jahiliya kafin musulunci kenan addinin musulunci da ya zo sai ya ƙara ƙarfafa wannan ɗabi'a ta tsare musulunci da tsarki na 'ya'yan musulmai maza da mata annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce an aiko shi ne liyutan mima salihar akhlaq don ya cika dukkan wasu ɗabi'u kyawawa duk karkatacciyar ɗabi'a annabi sallallahu alaihi ya zo din ya mikar da ita a mai da mutane ɗan adam mutane a fidda su daga jerin dabbobi ta zama mutane ɗan adam da za su rayu rayuwa irin ta ɗan adam wanda Allah yake so addinin musulunci ya yabi kifi kuma ya ƙarfafi musulmi akan kifi. mutum ya yi kishin matarsa ya yi kishin yarsa ya yi kishin yar uwarsa kai hatta 'yan uwanka musulmi kai kishin su. ka ji a ranka ba za ka yadda a taɓa mutuncinsu ba shi yasa ma ake cewa dukkan al'ummar da ta raya kishi a cikin mazajenta to kuma wannan al'umma ta raya tsare mutuncin matanta ke mummuni na gaskiya yana da kishi baya yarda a keta albarmar da Allah ya ainihin sanya shi yasa ya zo a cikin hadisi sa'adu dan uba da Allah ya kara masa yarda a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata magana ta kiji sai manzan Allah ya kalli sahabbai suna mamaki wannan wani irin kishi ne haka sai manzan Allah ya ce mamaki kuke don kun ga sa'adu ya nuna kishi akan matarsa ya ce to wallahi na fi sa'adu kishi wallahi ya ce a ta'ajabuna min zairati sa'ad kuna ganin dan ya nuna kishi kuna ganin ya yi abin da yake ya yi tsanani to ce wallahi ana aghyaru minhu na ji shi kishi inji ma'aikin Allah yake wallahu min ni kuma Allah ya fi ni kishi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ada aghyaru min Allah ba wanda ya fi Allah kishi shi yasa ma ya haramta alfasha abin da yake na bayyana da na koye kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal mu'mina yaghar mu'mini na kwarai na gaske mai kishi ne ba yadda a ce ta mutunci wallahu ashaddu ghaira amma fa Allah ya fi kowa kishi wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito ɗan uwa musulmi tsare mutunci yana cikin al khams abinda Allah ya saukar da shari'a dan su domin akwai abinda ake cewa al khams wato abubuwa guda biyar na larura da Allah ya saukar da shari'a dan tsare su Allah ya aiko manzo ya bashi shari'a dan a tsare addinin mutane su tsaya akan tauhidi shari'a ta zo don tsare addinin mutane a tsare iyakokin tauhidi kada a bari shirka ta shiga mutane shari'a ta zo don ta tsare rayukan mutane don in ba a tsarin rai to rayuwa ba za ta inganta ba shari'a ta zo don ta tsare hankulan mutane sai ta aka haramta duk abin da yake zai taɓa hankali shari'a ta zo don ta tsare mutuncin mutane domin an keta mutunci dan adam bayi da kima ya zama kamar dabba kenan shari'a ta zo ta tsare dukiyoyin mutane kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar su ake ta abdaruriyar ta kams waɗanda idan aka keta su to rayuwar mutane za ta girgiza rayuwar mutane za ta tashi daga tsari ta koma fauza ta koma rayuwa irin ta dabbobi ba za a samu nutsuwa da isma'anan da ci gaba ba a rayuwar mutane mutum ba a tsare waɗannan abubuwa guda biyar ba shi sa Allah ya aiko da wannan shari'a don tsare waɗannan abubuwa guda biyar Yanwa uwa a yau a hali da muke ciki yana daga cikin abin da ake masa barazana shine tsare mutunci makiya musulunci daga yahudawa da nasara da 'yan koransu mabiyansu cikin waɗanda suke ganin su ko da suna karɓar suna irin na musulmi ibrahim ahmadu umar suna irin na musulmi amma hakikanin gaskiya ba musulmi ba ne a zuciyarsu ba su yarda da musulunci ba kuma ba sa kare alfarman musulunci amma sunayensu sukan sa riga irin ta musulmi su kira kansu musulmi amma hakikanin gaskiya ɗabi'unsu da yadda suke mu'amala hakikanin gaskiya babu musulunci a zuciyarsu irin waɗannan ake amfani da su yahudawa da yau ban tsawon zamani suke kokari su raba musulmi da addinin su ko ta hanya suke jeho mana al'amuran da suke so sai an bar addini an bar koya addini wanda kuma a yau sun ci ƙarfinmu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in ba kuma ta ba shekarun baya a lokacin ubasanjo aka kawo doka da aka yi ta kai kawo a kanta shine halatta auren jinsi namiji auri namiji mace ta auri mace dan turawa suna yi tunda kafirai ne ba su da addini dabbobi ne su ban san komai ba sai duniya aka sai ba a yadda ba har da arna suka ce ba su yadda ba a wannan lokaci turawa suka ce amerika ta ce duk wanda bai yadda da wannan bacci yan majalisa to ta haramta masa visa shiga amerika allah ya gabartawa ɗaya daga cikin yan majalisa mu ya ce na ce kar a bani visa in ban je amerika ba sai yi mai allah ya gabarta masa irin waɗannan mutane suna da yan koransu a cikinmu da suke amfani da ta hanyoyi da dama wajen yada alfata da keta mutunci a cikinmu da zare kunya a fuskokin matasa maza da mata kai duk al'umma musulmi ma yan uwana da cikin hanyoyi da suke bi wajen kokarin keta mutunci wannan da yake yana cikin larurar da shari'a ta godon ta tsare su cire kunya daga zukatan ƴaƴan musulmi da dukkan al'umma daga wa'annan hanyoyi akwai hanya ta ainihin wato tsara ko shirya fina-finai da yarenmu na hausa da kuma bude tashoshi irin na satellite domin a yada irin waɗannan albasha da barna tsakanin al'ummar musulmi domin dama ɗaya da daga cikin hanyoyin da ake bi domin a ga cewa sai an ga ƙarshen musulunci wallahu ya ba illa an mutum manura Allah bai yadda ba wannan haske na musulunci sai aka inda zai suna nan suna yi amma Allah bai yadda ba illa abin da ake bukata al'umma ta san kanta al'ummar musulmi ta san cewa kuna da ƙalubale a gaban ku kuna da yaƙi ta da waɗannan maƙiya? da suke ƙoƙarin sai sun bayan musulunci a yau muna ganin yadda ake shirya fina-finai da yaranmu na hausa ake keta mutuncin addini muna gani muna faɗa muna nanatawa duk da cewa daga cikin masu shirya irin waɗannan fina-finai akwai waɗanda suka ce tsakaninsu da Allah su masoya Allah ne masoya annabi ne kuma ba su yarda a yi abin da zai keta alfarmar addini ba amma duk da haka fage ne mai faɗi wasu lalatattu waɗanda suke bara gurbi ba musulmi ba ma sun shigo sun sa tufafi irin na musulmi suna magana da yaran musulmi suna kokari sai sun shigar da barna sai sun lalata addinin Allah ta kowace hanya nuna tsiraiki wanda abu ne da bai kamata a ce Allah ya hana ya haramta bayyana alfata ma zahara minha wa batan kaga namiji yana rungowar mace a fim na hausa kaga ƙato da ƙatuwa suna rawa suna nuna jikinsu sai a ce wai ai abu ne na abin nan wasa ne ake yi bayyana albasha a fili bi waqaha mummunan albasha wake-wake na banza da wofi wanda yau duk watsa goma in ka tara takwas ko bakwai ba abin da ke ciki sai kalmomi na batsa kamar yadda muke ta nanatawa ba yi haka ba sai don a yada musulmi ya zamo kuma da wuya ka tadda wani mataki kaɗan ne illa man rahima rabbi za ka tadda waya shi ba irin waɗannan waƙoƙi kalmomi na batsa maza da mata ba abin da ake faɗa sai batsa shine abin da ake yadawa cikin matasa maza da mata na musulmi da kalmomi na hausa kayan kiɗa balma kiɗa ne ma na nasara ko na indiya sai a cire yaren sai a yi da hausa kiɗan irin wancan amma yaren na hausa kalmomi na batsa mace azim ta sa tufafi wanda zai nuna tsiraitinta ta koya nuna ta da fitina kalmomi munana a yau da nake magana muna cikin takaici da damuwa akan wani fim da muka ga an yi tallashi wai shi makaranta kuma dama mun san me yake gudana mun ce waɗannan makiya Allah ne makiya annabin Allah ne makiya musulunci mun sani duk abin da zai keta mutunci ya fidda san addini ya yada alfasha waɗancan suna biya a yi ba komai ake ba don a samu abin duniya za a samu amma za su ga yadda Allah zai yi da su ko ba daɗe ko ba jima kalmomi na batsa iskanci tsabage ƙarshen abin da za a yi na lalata a koyawa matasa zinace-zinace da maɗugo da ruwa gidawa duk abin da Allah ya hana abin da ake a turai da yaren hausa lalatacce bada gurbi wanda ba na jin alaina musulmi ne an yi hira da shi wanda ya shirya wannan fim ba wanda ya isa ai muna da yanci kana da yanci amma Allah zai maka hukunci ko ba daɗe ko ba jima sai ka ga yadda Allah zai yi wai yana ganin cewa ai ba wanda zai kama shi tunda yana da yanci zai abin da ya ga ma, ai ba a Kano ne ba hukumar nan ba za ta iya wallahi Allah zai iya da kai ka jira ka ga yadda Allah zai yi da kai la'anan ne makiyin Allah Allah ba zai kyale ka ba wallahi Allah ba zai kyale ka ba za ka ga yadda Allah zai da kai wallahi Allah ba zai kyale ka wallahi Allah ya fi ƙarfinka ka Allah ya fi karfin la'anan ne kuma za ka ga yadda Allah zai da kai zan yada din a YouTube ai ba wanda ya isa ka je ka yada kai ai kai groupin ka tsare tsarara ko tsi Allah ba zai kyale ka ba ba ga shura suna yi ba me yayi banda irin wannan da yawa muna ganin suna gare masu shirya fina-finai ɗin nan sun ce da yawa daga irin waɗannan ba a Kano ake yi ba ba 'yan Kano ba ne amma suna yin yaren Hausa kuma ana cewa ƙarƙashin Wood shi abin nan gidan abin nan abin nan na Kano amma hakika wasu ba a Kano ake yi ba kowa 'yan Kano ba ne a can wani waje amma ina ake tallatawa ina ne cibiyar tallar ina ne ake da customers ɗin mafi yawa a Kano za a kawo Don me saboda an san Kano gida ne na addini Kano gari ne wanda suke masoya manzon Allah to duk abin da za a bata kano a shigar da barna sai an yi kamar yadda muke gani masu sai da kayan maye ai mun sani an gaya mana a hukumance babu ba su da kasuwa irin kano ita ke lamba a najeriya duk inda aka debo nan za a kawo kano inyamurai arna su ɗebo kayan maye dillalan su hausa yan kano duk gashi na ana faɗa duk muna gani saboda me ba abin da ya sa wa ma kamu ba kano ba sai dan san Allah da annabi sai an lalata kano sai an zare san Allah da annabi da san addini da kishi a cikin zukatan yan Kano wallahi ba su isa ba Allah ya fi karfin Allah ya fi karfin ka je ka shirya mafin tsirara ki yi tsirara ka yada ka gani ka ga yadda Allah zai da kai a yanzu ma Allah ba zai kare ka ba muna kira ga yan fim waɗanda suke suna ƙaunar Allah da ma'aiki tunda ya zama sana'a ce rura mun yarda amma ku tsaya ku yaƙi waɗannan lalatattun mutane ku fito ku bayyana bara'a ku gare su kuma ku zare duk wani makami da iko da kuke da shi ku yaki irin waɗannan lalata duk abin da za ku iya domin su suke sanya muku ku da kuke cewa kuna kauna Allah da manzo ba fa nufin ku lalata ɗabi'u da tarbiyyar al'umma ku to ga waɗanda suke cange da suna yin abin da zai shafa muku kajin gaji sai ku miƙe tsaye ku yake su yana da cikin hanyoyi da yau ake so a zare mutunci da kima a tsakanin al'ummar musulmi a nan Kano bude gidajen abinci restaurant da kuma gidajen shan shita ko kuma inda ake cewa kafe kafe ko makka amma hakikanin gaskiya ba irin wannan ake ba a cewa mu da gidan shan shisha ko an bude restaurant su gidan abinci amma abin nan ne abin nan abin nan ungulu da kan zabo an ce abinci ake fi da a signboard amma in ka shiga ciki ba abin da ake sai barna yara matasa daga shekara 17 18 zuwa biyar za a gani maza da mata suna shiga irin wannan gidaje an gantu an gane sun canja waje gobe sun canja kuma har yau an san inda suke suna nan suna bude gidaje da suna restaurant amma gidan albasha ne gida ne na karuwanci da yin barna duk suna nan mun sani kuma kuma kun sani hukuma hizba ta sani sai dai hizba abin da ake cewa kyan wallami ake cewa ko ta zama kyan wallami ba abin da za ta iya ina ji a rediyo aka hira da wani lalatacce wai shi wai human rights hizba ba ta isa ba in tana so ta yi abin nan a je majalisa a ƙara mata hurumi amma yanzu huruminta a ƙasar musulmi ai mu musulmi ne ai mu musulmi ne ba mu da wani abin da yake ba hurum addinin mu shine hurumin kuma dole hizba a ba ta damar ta tsare mutuncin al'ummar musulmi a wannan gari ta tsare addininsu ta tsare jininsu ta yi aiki tare da ragowar kuma duk sun sani cewa karshen irin waɗannan abubuwa a ƙarshe ai haifar da mutane ake mugaye daga cikin irin wannan gidaje ta'addanci da makamantan abubuwa na fyaɗe da ɓarna iri-iri ƙarƙashin wannan ake ai hukumar ta sani ko ba dan Allah da annabi ba sa hana dan ya barna da irin wa'annan gidaje suke da ake cewa gidajen abinci na restaurant ko gidajen shakatawa ne amma cibiyoyi ne na da fasadi da barna duk mun sani wata ce hizba ba ta da hurumi ta je waje kaza suna da lafiya suna biya haraji ah to a bari mana a buɗe gidajen karuwai da gidajen giya ai ƙarya ake ne haka ne an ce an hana wai hizba an hana gidajen giya an hana karuwai amma an ba da lafiya ga inda ake yin barna alhamdulillah mun ji an kai hukumar Kano ta hana irin wannan gidaje na shisha muna godiya haka muke bukata shugabannin mu su san cewa Allah ya dora musu nauyi mun san ba shisha ake ta ba duk kun sani hada hada ake sha me shishar ne wai me ake hadawa combination na menene a cikin duk kayan mayin ne suna nan irin wannan gidaje har yanzu suna nan suna yi da sunan gidajen abinci amma matattara take ɗan iska masu baɗala duk an sani hukuma ta sani mu ma mun sani duk inda suke an sani domin labarin ba ya yake ba mun san inda suke an ce sun sai sun kuma ban waje suna nan abin da suke suna yi yara ne matasa daga ko ina za a ga suna zuwa irin wannan gidaje suna yin ayyuka na barna daga cikin irin waɗannan barna da ake shiryawa domin a yaƙi mutuncin al'ummar musulmi shine shirya wai wani wai wai wai wani shirya wai baje kolin kaya wato ardun adiya ake cewa wato eh, abin da fashion show ake cewa wato ayi za a yi eh, dinki sai a zo a rika baje koli to wai dan tsananin yin Allah da ma'aiki sai aka ce wai islamic fashion wai fashion da musulunci kun sai ake yi duk wanda bai sani bai je shiga youtube zai gani ya shiga abin nan internet zai gani wata ce za ta zo ga maza da mata a dama da hagu sai ta saka wata dogon riga matsatsiya ana ganin ta da kafadinta da waye sai ta rufe kanta sai ta zo tana tana tana tana rangaji sai ta tafi sai ta dawo sai ce kai wannan fashion show kenan wannan su fadin mai ake badewa ga kowa ya sa ido ana kallo ana ba da maki wai a duba tubabin da yake wai islamic fashion makiya Allah mazaje ba sun sa ta a tsakiya ta ga wai amma wai islamic abin da ake yi dogon riga amma dogon riga fa duk kana ganin bangarorin jikinta wai ta dan sa abin da ta rige gashin sai ta zo tana karkata tana sai haka ta karkata kuma sai a ce a ta aita ke wai islamic fashion karfi suna kallon wai suna suna suna gwada ta ƙarin mummuna abu kuma wai har ma wai wai an samu wata wai sarauni ya kyau wai islamic wai wai wai hijabi abin nan abin nan hijabi a'udhu billah wai sarauni ya kyau mai hijabi beautiful islamic wai wai wai abin nan hijabi beautiful wai an ci gaba ma abin nan masu zaɓar sarauniya kyau har da mai hijabi hijabi wasu na nufin wannan ɗan abin da ake rufa kai da shi wannan ɗan ƴar hular wai take hijabi an sa riga kuma kana ganin ɓangarorin jiki ana san abin nan karkata sai a ce wai ana ba ta maki sarmai ce ga katifa ko ina dama da hagu arna da musulmi sai a ce wannan ai hijabi beauty queen Allah ya isa kuma Allah ya mana magani duk abin da ake a sanya irin wannan ɗabi'ar a cikin musulmi dan a ce sai mutunci wai ta ranar kyau wai mai hijabi ƙarya kuke a musuluncin a zo mace tana karkata tana rangaji gaban mazaje ana ba wai wai ta ranar kyau a'a ba wani abu ne ajanda ce duk mun sani kuma ana yin ta ba za a daina ba mu kuma muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan siratul mustaqim Allah ya tsare mana ƴaƴa da mata da matan musulmi akan munanan ainihin manhoji na irin waɗannan makiya Allah da mai kuma ba za su ci nasara ba don ba yau aka fara ba suna nan suna yi hanya sai dai yau su kullo ta kaza gobe su kullo ta kaza yanzu wannan da ya shirya wannan film yana cewa ai shi ba ma zuwa zai ya baje koli a abin nan ba a gidan sinima ba a youtube kawai zai saka ko ba wanda yake da hurumi a youtube in ya ga dama zai sa abin da ya ga dama ba wanda ya ya ce zai masa abin nan to alhamdulillah mun ji hukumar ta ce finansai ta Kano ta ce duk abin da za ta yi za ta yi ko a youtube din ake sawa sai ta ga duk hanyoyi da za ta bi na shari'a domin ta ga cewa ta yi wa irin waɗannan ainihin wato ta sa iyaka yana da kyau ana alaƙalli mu nuna ta abu mai yadda ba mu ja hankalin matasanmu da al'umma mu yi tsofin alaƙi ne gare su mu fito mu haɗa ƙarfi duk abin da za mu iya na yaƙa su mu yi duk wata hanya da za mu yi mu haɗa kai domin mu yaƙi wa'annan lalatattu youtube yana daga cikin yau matattara ta abin da abin da babu shi a ciki duk wanda yake son fitsara sai da youtube kana shiga za ka ga an zubo maka lalatattu iri iri bare kuma an ƙara samun ci gaba shi ne wannan social media musamman wannan tiktok la'ananniya Allah ka tsine mata Allah ka kai mana maganin tiktok malam ka duba yadda ake yada albasha da barna a wannan abu wata lalatacciya mal'uniya ta fito tana yan uwa tana cewa ai a Najeriya hukuma ta dauka tagiya ba ta ba ai muna da yanci lalatacciya kuma da Hausa kuma yan ne duk ba za a taba cikin din ba bas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka zubar da hawaye kaga mutum da gemu wata kila kaga mutum da burbura wata kila amma yana yawo yana taba TikTok yana kallon mata da abin nan yana yana tabi ba abin da ake sai iskanci sai fitsara sai keta alfarma ta mutunci wadda musulunci ya ce kada a keta wadda musulunci Allah ya saukar da shari'a ya ko annabi dan tsare mutunci amma yau mutunci ba da tsari ba abin da ba a yi a kai duk kun sani ba abin da ba a yi na keta mutunci ya'yan musulmi ko da yake mun san cewa akwai mabiya waɗancan turawa da domin ba dama ba Allah da annaba a gabansu amma mu har yanzu muna nan akan bakar mu addinin Allah muna roƙon Allah ya kashe mu a kai ko muna fata ƴan uwanmu mu sa kishin addini a lokacin ƴaƴanmu da matanmu ba daidai bane ka ga matarka da ƴarka da da tana yin TikTok kai shiru ya kamata duk matakin za a ɗauka tana cewa ai in kuna so ku hana TikTok ya kamata ku hana ƴaƴanku ne da matan ku yi amma kar ku hana masu yi eh gaskiya ne lalatacciya gaskiya ne ƴaƴanmu mu ya kamata mu tsare ƴaƴanmu yan uwanmu da suke nan muna ganin su ahlus sunna muna tare da su amma za ga yayan su a tiktok suna nuna jikinsu laifinmu ne abinda muke da'awa da baka ne ba mu ga aiki a ƙasa ba matarka akwai tiktok akan wayarta ta kyale me za ta yi da shi yarka baka duba wayarta ba me kake nufi kenan sai abin da ta ga dama gaskiyar wancan lalatacciya ku hana 'ya'yanku da matan ku yi ku rage musu customers ku fita daga wannan abin nan din su je masu yi su kuma za a mutu ne za a tafi a game da Allah kowa zai je akan aikinsa wannan shine dini wannan magana ta gaskiya ce sadaqat wa hiya kazuba wa hiya shaytana ta gaskiya ce ta shaytaniya ce ku hana ƴaƴanku da matanku masu yi kuma ku kyale su ya kamata masu yi ma mai musu nasiha su daina domin ba daidai bane tunda suna da awar su musulmi ne ba daidai bane muna kira ga waliyai masu 'ya'ya, masu mata masu 'yan uwa ku sani Allah ta'ala zai tambaye ku hakkin da ya dora muku na kulawa da 'ya'yanku da matanku da ƴan kada ku bari ku shiga irin wannan lalacewa kallata-kallatan ba gaira ba dalili ku hana su a rage in da sai an yi kallo a ga cewa an kalli abin da yake dama dama amma waɗannan fitsara da lalaci ya kamata ku sa ku faɗakar da 'ya'yanku da matanku da 'yan uwanku ba daidai ba ne su musulmi ne Allah ya hana wannan Allah baya so alfasha ce ba daidai ba ne ya haɗa irin wa'in barna a cikin mutane a tuna musu matsayin kunya a musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kunya alhaya wa iman kurina jami'a da kunya da imani ɗaya suke ba sa rabuwa in akwai imani akwai kunya in kuma ka da ba kunya to babu imani fa rufe a aduhuma ma rufe akhar in ɗaya ya tafi ɗayan ma zai bi shi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama al-haya'u min iman kunya fa imani ce wal iman fil janna imani kuma shike kaiwa aljanna al-haya'u min al-iman kunya fa imani ce ka ji tsoron Allah ka ji kunyar Allah abin da kake kallo Allah yana ganin ka ji kunyar Allah ka kiyaye waɗannan kallace-kallacen da ba su da amfani abinda Allah baya so الحياء من الإيمان جن كنيا إيماني والإيمان في الجنة إيماني كما شيء زي الجنة والبداء والجفاء والبداء من الجفاء هات أنت البداء بات wannan yana daga cikin fajirci fajirci kuma yana gidan wuta ku yi wa 'ya'yanku nasiha da matanku ta hanya mai kyau muna gaya wa mutane akwai abin da karfin tuwo baya magani karkace za ka yi amfani da iko ni in kai amfani da nasiha da nusarwa Allah ya ce annabi ya ce ba daidai ba ne. a yau da muke magana duk mun sani mu musulmi na arewa har yanzu mu ne kuma baya a harkar mulkin Najeriya ƙarya ne kawai hoto ne a sama amma duk inda muka je ma'aikatu ai ba mu wanda muke da yawa in mun je makarantun an yi jamu ake ci da yawa in ka je makarantu jami'o'in mu su ake cin jarabawa ba mu ba ne. su ne suke ci mu an bar mu da waya da batsa da finafinai yaran mu kullum faduwa ce kare gobe ka je makarantu ka gani ba abin da yara suke yi sai yawo da waya sai rike waya amma ba za a gansu da lissafi sai waya sai kallace kallace sai saurata ran waɗannan wake wajen banza da wace dan mutumi ya yi kitso dan mutumi ya rena kai dan mutumi ya sa wando fasashe ya sa wando matsatsa yar musulmi haka za ka ganta da namiji me yasa saboda iyaye sun musu nasiha ba ka da ƙarfi da za ka hana in ka yi nasiha ka ji hankalinsu ka nuna musu muhimmancin rayuwa abin da ake so mutum ya abin da zai inganta rayuwarsa don gaba a kyale waɗannan abubuwa marasa amfani ku nuna musu mu'amala da wannan waya wanda sharrin da ke cikin sa Allah kaɗai ya sani mummuni na gaskiya yana da kishi yana tsare alfarma da mutunci na iyalansa ƴaƴansa ƴan uwansa musulmi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa idi narko ga wanda yake bai da kishi domin ya ce talatatu la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamah mutum uku Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba a gobe kiyama na farko al-aqli walidai wanda yake saba wa iyaye na biyu almar almutaraddira matar da take shiga take kamance ya da maza na uku addayyus wanda baya kiki ba zai shiga aljanna ba Allah ba zai kalle shi ba gobe kiyama kallo na rahama mu tsare mutuncin ƴaƴanmu mu tsare mutuncin matanmu mu yi musu nasiha kar mu ce za mu fahimta da ƙarfi da iko a'a mu nutun da wayannan ta zama dole amma mu nuna musu cewa su kiyaye Allah abin da za su yi da wayannan ya zamo an kiyaye abin da ya kamata kullum za ka ji maganganu marasa daɗi da yawa sukan kawo koke wayannan mace mai aure ka zo wani ina bin mata aure ya nemi mata zatin ya mata waya saboda sharrin wannan waya a nuna musu tsoron Allah dan su da kansu su rika tuna Allah in sun keɓanta kada su saba wa Allah hukuma tana da haƙƙi ta kare mutuncin al'umma kamar yadda za ta kare jininsu kamar yadda za ta kare addininsu kamar yadda za ta kare dukiyarsu mutuncinsu ma ya waje ba ta kare musu kada su kyale irin wannan barna na gudana muna kira ga hukuma hizba din nan a ƙara mata inganci a taimaki hizba wallahi ku take wa aiki wallahi abin da hizba take yi taimakon ku take yi ko hukuma ya kamata a ƙarfafi hizba domin su yaƙi irin wayannan ayyuka na barna amma sai a ce wai hizba ba ta lafiya akwai inda ba ta inda za ka fita ba wannan kuskure ne duk inda ake saban Allah ake barna ya kamata a ba hizba iko sai maganin wannan abin makiya Allah da suke ganin sun fi karamin Allah suna yada albasha to ga abin da Allah yake da su innal ladina yuhibbuna an tashi alfahisha lalle waɗanda suke kokari suke fata suke kokarin yada albasha na amanu tsakanin masu imani lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi a ina fi duniya wal tun a duniya kafin lahira haka Allah yake musu alladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu ma fi yada barna da al fahisha tsakanin masu imani Allah ne yake lahum azabun alim fi duniya wal wallahi Allah sai ya dandana musu azabun duniya kamar zai zama shi a lahira yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah bayyana sanad abin da kuke yi ko da kun je kuna jin Allah bai san to Allah ya sani kuma wallahi sai Allah ya ɗanɗana muku kuɗa tun a duniya kafin ku tafi lahira wanda ku tuba ku daina wanda ku tuba ku daina al'umma mu haɗa kai wajen yaƙar irin waɗannan al'amuru bil ma'ruf wajibi ne akan kowane ɗaiɗaikan musulmi ko musulmi mu haɗa ƙarfi mu yi wa junan mu nasiha in kaga dan uwan ka kace kai tsoron Allah ba ai ba daidai bane ya zaka ta wannan akan waya ka wannan manhajin TikTok kai ka goge banda tsare ki ne za ka gani in dai ka bude ba banda ba tsada tsare shi ba abin da ake gani ba me za ka yi da wannan ka goge a rage musu customer mu yi wa junanmu nasiha ko da yake yanzu wani in ka kai har za ka taɓa ya in ya ɗauke ta kai kace za ka za su ce a akwai magana ba ko ake taɓa ya ba saboda ya san in an gaji a ce subhanallah wani ya haka waye ka kuma to saboda haka wayan nan ana kafa kafa da ita shi yasa za a gama taka da yakka kowa yana ne abin nan ba a so a taɓa waya bare kuma abokin ka dama kullum akwai mai canja abin nan faso kullum mai canja don me in ma wani ya gane yau gobe ai ba za a gane kullum sai an canja saboda me kada wani kuma ga dama application na ɓoye hotuna na ɓoye kaza na ɓoye kaza saboda amma Allah zaka ɓoye mata zaka ɓoye wa Allah faso wallahi baka isa ba Allah ya sani kuma ma in ni na sani me zan ma yau sai ma nasiha amma Allah ba shi ke da iko a kanka na ni ban sani ba amma Allah bai sani ba ya sani mai wa kanmu nasiha mu nisa irin waɗannan barna don Allah ba daidai bane musulmi na ƙwarai yana yana yana da irin waɗannan abubuwa kan wayarsa kallata kallata ba gaira ba da dalili manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da amru bil ma'ruf duk abin da zamu iya yi mu haɗa kai mu yaƙi waɗannan mutane ni su ma haɗa kai suke yi da iyayen gidansu ba abin da ba a ba su na gudunmuwa da agaji fim ɗaya in za a yi za ka yi mamakin kuɗin da ake kashewa miliyan kaza fim ɗaya saboda ne yanzu hutun da yusuf mafi yawa an yi kallo za a biya su to yanzu ba sa bukata a je ma su nema a kafe a'a gwargwadon yadda za a yi kallo masu yawa gwargwadon za su samu kamar saboda haka yanzu ma an hutar shi ba sai mun je sinima ana ta sakar da fata ku kyauta ku gani amma bukatar mu kawai dan likin adadi adadin kuɗin da za a biya ka saboda haka sai ya abin da yake so amma Allah ba zai kyale su Allah ba zai kyale su muna roƙon Allah ya mana maganin waɗannan mutane Allah ya nuna mana ƙarshen su ya Allah ka nuna ikonka da jabaruki da izzarka kan waɗannan mutane ya Allah ka saukan musu dukkan musiba a duniya da lahira ya Allah kada ka kyale zauna lafiya yadda suke so ci mutuncin mu ya Allah ka keta nasu ya Allah ka dukkanin wata hanya ta hana kunci hankali ya Allah ka dora musu ya Allah kai kake da iko akan su ya Allah ka kama su akhza azizin muqtadir ya Allah ka gaggauta kama waɗannan azzalumai ya Allah kada ka ba su iko akan al'ummar musulmi kada ka ba su nasara ya Allah kada ka ba su iko ya Allah ka sauka musu dukkan wata musiba da ukuba tun yanzu kafin gobe ya Allah kada ka ba su kwanciyar hankali kar ka ba su abin da suke so ya Allah dukkan waɗanda suke kokarin keta alfarmar mutuncin musulmi ya Allah ka keta nasu ya Allah kada ka ba su nasara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ihfaz al-muslimina wal muslimat Allahumma ihfaz nisa al-muslimina min kayd kaidina wa tarabbut al-mutarabbit مؤمنين واجعلهن هاديات مهديات للصحابيات مقتديات وعن ثلاثة معرضات وللكتاب والسنة مختفيات اللهم من أرادنا وأراد نساءنا بسوء وفتنة ومشيدة فأجلول بنفسه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كبام زمن الله دي أكثر يا الله كيا من ذلك مصيبة يا الله كتأري مدرجين مد إيالم مد مسلم يا أبنجدي الله كبام شو أقبلني نقري الله كبام شو أقبلني نقري الله كبام شو أقبلني ما تكيشمو الله كبام شو أقبلني ما تكيشن الدينك الله كبام شو أقبلني ما أونك أونم من ذنك الله تعالى كيا من ما جنك الزالم كو إنا تكي الله كذا كباس نصر أكمل الله كتأني جرم مسلم كو ina Allah ta'ala ka yaye mana dukkan damuwa Allah ka yalwata mana cikin Arzikinmu, Allah ka ba mu lafiya da aminci Allah ka dukan Magabatanmu, Allah kare mana malumin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qumu ila salatikum yarhamukum